Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya kamar haka. Jami'an sintirin bijilanti na ƙaramar hukumar Sumaila a jihar Kano sun hallaka Ali Goma da ya ƙauran suna wajen garkuwa da mutane a Sumaila da kewaye. A daren jiya ne aka yi musayar wuta tsakanin tawagar Ali Goma da 'yan bijilanti lokacin da masu garkuwa suka yi yunƙurin yin awon gaba da wani ɗan kasuwa Alhaji Dahiru. Shugaban 'yan bijilanti na Sumaila Alhaji Wada Muhammad Ya shaida wa manema labarai cewa sun yi amfani da bindiga an kuma ɗauki lokaci ana ba-ta-kashi a tsakaninsu kafin samun nasara a kan masu garkuwar. ‘Yan sanda sun kashe masu safarar makamai biyu a Zamfara. Wata madiya ta ce Zamfara da ke Arewacin maso yammacin Najeriya ta ce jami'anta sun kashe wasu masu safarar makamai biyu a kan hanyar Gumi zuwa Anka, bayan sun yi musayar wuta na kusan sa'o'i da masu safarar makaman waɗanda ake zargi sun ɗauko makaman tun daga jihar Taraba domin kai su sansanin 'yan ta'adda a Zamfara. A wata sanarwa da jami'ar hudar jami'a na rundunar 'yan sandar jihar SP Muhammad Shehu ya sanya wa hannu ya ce Lamarin ya faru ne bayan da jami'an nasu suka samu bayanan sirri game da mutanen waɗanda ke cikin kamar motar ƙirar Golf Toyota dauke da muggan makamai domin kai su sansanin 'yan ta'adda a jihar. Bayan musanyar wuta da 'yan sanda sun kuma kama mutum biyu waɗanda suka ji mummunan raunuka yayin da wasu suka tsere da raunukan harbi a jikinsu. An kai mutanen biyun asibiti inda daga baya likita ya tabbatar da cewa sun mutu bayan an kwantar da su a asibitin. Daga cikin abubuwan da 'yan sanda suka kwato sun hada da kamar karamar hukumar mota kirar Toyota Corolla da harsasan manyan bindigogi har ba gurnetu guda uku da abubuwan fashewa uku da harsunan bindiga ƙirar AK-47 guda 151 da harsunan makamar harbo jirgin sama 200 da wasu layu daga wurare. Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar CP Kolo Yusuf ya sake jaddada burin rundunar da fafutukar 'yan bindiga da sauran masu aikata miyagun laifuka daga jihar domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin jihar. Senegal ta ayyana makokin kwana uku bayan mutum arba'in sun mutu a hatsarin mota. Shugaban ƙasar Senegal Macky ya ayyana hutun kwana uku a ƙasar domin yin makokin mutum arba'in da suka mutu bayan wani mummunan hatsarin mota a ƙasar. Hatsarin wanda ya rutsa da manyan motoci ɗauke ɗaukar fasinja biyu waɗanda suka yi hutu taho mu gama da a asubahin ranar Lahadi yayin sanadin motar haɗuwar mutum arba'in tare da jikkata wasu gomai. Shugaban Makisar ya ce mahotin ƙasar za ta yi zaman gaggawa ranar Litinin. domin ɗaukar matakin kariya da suka dace bayan hatsarin wanda ya kasance ɗaya daga cikin munanan hatsarin mota da ƙasar ta taɓa fuskanta a shekarun baya-bayan nan haka kuma wata mai kama da wannan a aƙalla mutum ashirin 21 ne suka mutu a lokacin da wata motar bas da ke kan hanyar ta zuwa birnin Nairobi na ƙasar Kenya ta faɗi jim kaɗan bayan da ta tsallake kan iyakar Uganda da Kenya. Jami'an 'yan sanda sun ce tsananin gudun wuce kima ne ya haddasa tsarin 'yan sandan Uganda sun ce an samu fiye da haɗura ɗari a cikin kwanaki uku a ƙasar cikin sabuwar shekara, lamarin da a cewar su ya yi sanadiyar mutuwar mutum 35. Labaran duniyar kenan